'yan ci tijaniya da maluman ka kana da Najeriya ina kiran ku ku fito ku yi mu mukawaman wannan magana. Da shehu ya je garin Paris wannan garin hotelin da aka sauke shehu Islam an sauke shehu wannan hotel shikenan wa'annan turawan sa aka je aka nemo irin mata yan iskan din aka zo ana buga wakoki na disco yanda kasan disco light shi na kunne blue da ja da sauransu shehu na zamne da aka zo aka ce ma shayi shayi ga mata sun zo suna suna rawa rawa wanda bai da kyau sa'an nan kuma gashi ana wakoki da sauransu wannan wakoki kuma shehu ba za ka tashi ka shiga dakin ka ba sai shehu ce a ku bar ni nan saboda wa'annan fitillun da ke kunnawa yake kashewa da raye-rayen da ake yi da wakan da ake yin duka ni wallahi ba abin da nake gani yana tunasar da ni muhammadun bayi ni annabi nake gani ban gansu ba ku nake kiran ku yan dariƙa tijjaniya ta a cikin kuma siyata kun yi maganganun da yake yi ai kun ji ga kan shehun ku yake yin nan shehuwa nyasi shehu ibrahim Nyasi yake fadi wa game da shinda ya je yana morewa daga kasan faransa an kama mata shi ce yan iskan din mata 'yan iska aka kawo su gaban shehu ka taba jin irin wanga magana an yi game da bumbaz ko an yi irin wanga magana game da albani ko an yi irin wanga magana game da ibnu ufaimin la ilaha illallah an farka bainana wa bainakum sha'asai in dai lalle wannan maganan da shi wannan yaro yake fadiwa lalle gaskiya ne hake tabbata kan shehu to ku fito ku kawo man shi ku fito in lalle ardin ya tabbata shehu ya je paris aka kama mata 'yan iskan din suka zo suna rawa a gaban shi sannan aka ce shehu tashi ka boye daji don iska Allah ya isa ka rena muna da annan Muhammad shehu ya ce annabi yake gan cikin waɗanga 'yan iskan din annabi yake gan shewo yana kallon annabi ne cikin waɗanga 'yan iskan din wani irin magana ke ga kun ji wanga magana ko ka ku fito ku yi magana kar ku fito ku kare shehunku eh ya ba ku mamaki kun ji maganganun da damu yi ba ku ce ko ta ba abin da ya dame mu muka saka baki nan ba mu dami ba shehun shi yayi magana in ya dibiya kan karya kan shehun shi wannan a gare shi in ba karya dibiya kan amma an gama da manzon Allah a nan wannan shine abin da ya dame mu ke magana mala ibrahim na bada karatu yana bada sallah sai mu ce ja aya ja aya ja aya me yasa don yana tunasar da mu da su da yisi to shi ke ka ce ana rawan jarbanci a cikin club shi aka ce shehu tashi wato ma mabiya ma sun gane kamar nan bai dace ba amma shi shehu ya ce a bar shi shi abin yanda suke yin nan da yanda club nan ke yin da yanda matan suke rawan jarbancin nan yana tunasar da shi da annan muhammad ma'ana annabi an yi rawan jarbanci gaban shi kenan wani irin magana kenan wani irin iya iskanci ke ga to ni dai na wuli ga kalubale in ba ku fito kun kare shehu ibrahim anyas kan wanga magana ba mu dai bai gane mu ba abin da ya gano mu shine an taba annabi muhammadu don ya fasa da guzuma ne ya arbi kansana ya je ya doko manzon allah ya sa ciki da wanga ke tuna da annan muhammad waka cikin club da rawan jarbanci da rawan an iskan din da ke da kanka kace ka faɗi haka an karama kake son ka nuna nan هذا وصلى الله على نبينا محمد وآل محمد وسلم naka ayyar wa daga magana aka kare shi ka samu ɗan iska mun fito kuna magana ku to na mu kalubale ku fito ku kalubale ku tambaye shi maganan